so wannan ganye da ake gani shine ake kira ganyen gelo wato tsiron gelo kenan gaba daya da larabci ana ce masa karwa da turanci ana ce masa kasto ganye ne mai matukar amfani ga lafiyar dan adam amma musamman yau zan yi bayani akan yadda wannan ganye yake magance matsala ta gouty arthritis uric acid ciwo na gabobi wannan tsiro iya da seed wato iri kenan 'ya'ya kamar yadda ake gani wannan lokacin da yake danye idan ya bushe ana cire man castor castor oil daga cikinsa wanda shi kanan kanshi maɗin ya da tasiri sosai ga lafiyar ɗan adam sa'annan kuma 'ya'yan da su ake amfani da su wajen planning wajen tazarar aihuwa kenan idan har an yi amfani da su wanda ya dace akan iya samun result mai kyau amma a faɗaka sosai wajen amfani da waɗannan 'ya'ya domin suna sabbaba matsaloli sosai a jikin ɗan adam suna ɗauke da guba da ake kiranta ricin shi wannan rayasin in guba ce wacce ta kan iya kashe mutum mata da yawa sun yi amfani da wannan ta hanyar da bai dace ba sun samu matsala akwai wacce na sani da ta sha wannan ta hanyar ba ta dace ba jini ne yawan kuma ta da ƙyar tukunna aka taro wannan jini din saboda haka yana da hatsari sosai yakan iya kashe mutum wannan ganye kamar yadda na ce da tasiri sosai wajen magance matsala ta ciwon gaɓoɓi amma kafin mu yi bayani akan yadda za a yi amfani da shi domin a magance wannan matsalar ciwon gaɓoɓi akwai abubuwa da ya kamata a ce mai matsala ta ciwon gaɓoɓi ya lura da su waɗannan abubuwa in har mutum bai lura da su ba ko da yana magani na uric acid da sauransu za ga cewa maganin bai bibiyan jikinsa saboda ya yi filin wajen waɗannan abubuwa su suna ƙara tabbatar da cutar ne a jikinsa daga ciki abin da ya kamata a ce mutum ya tsare shine yawan amfani da abubuwa masu kafen ba a so mutum yana amfani da abubuwa masu kafen kofi waɗannan duka ba a san su sa'annan kuma abubuwa masu maiko in akwai maiko a jikin abu sosai kuma shi karan kanshi mai din even though ba ka kaurace mai din gaba ɗaya ba amma ya zama to wanda kake amfani da shi bai da yawa sosai hakanan kuma kifi ana so mutum ya kaurace masa hakanan alayyahu ana so mutum ya kaurace masa hakanan tumatir daga cikin kayan vegetables shi ma ana so mutum ya kaurace masa hakanan daga cikin kayan fruit kuma ana so mutum ya kauracewa ayaba da kuma strawberry amma duk sauran abubuwan daga cikin kayan vegetables za ka yi amfani da su suna kara lafiya sosai a jiki mai wannan ciwo bashi da matsala da su kawai sai tumatir fruit kuma ayaba da strawberry shi ne ake so mutum ya kaurace masa hakanan nama shi ma ana so mutum ya yi ƙoƙari ya rage cinsa sosai nama kuma kama da kayan ciki kaza da hanta da saifa da ƙoda waɗannan duka babu abin da aka cire a ciki kada kuma mutum ya ce ba zai amfani da nama ba sai je shi a salala masa naman sai a ɗauki miyan naman ko kuma wannan ruwan a masa miya da shi to shi ma kamar ya ci nama ne hakanan duk abin da yake an soya shi ana so mutum ya nisance shi hakanan duk abin da yake da yeast wanda ake kumburar da shi da yeast irin su biredi su cincin da sauransu wannan duka ana so mutum ya kaurace musu hakanan duk layin su not not din nan gyada da su gujiya makamantan su ana so mutum ya takaita su sosai hakanan wake bushashe a sarrafa shi shi ma wannan ana so mutum ya takaita shi sosai so waɗannan abubuwa da izinin Allah inda mutum ya takaita su sosai a cikin abincinsa zai samu sauki daga matsala ta ciwon gaɓoɓi Allah maɗaukakin sarki ya samu dace so kamar yadda na ce wannan ganye kamar yadda ake gani akwai manya sosai akwai kuma ƙanana a jikinsa so mutum zai iya samun ganyen kamar haka kamar wannan ya samu <clears throat> sili kamar wannan guda biyar sai ya samu ruwansa cikin lita uku ruwa lita uku sai ya tafasa idan ya tafasa sai ke shan kofi ɗaya kullum kafin ya ci komai da safe har na tsawon wata ɗaya da izinin allah zai ji canji a jikinsa allah maɗaukakin sarki ya bai wa duk wani mara lafiya lafiya